da kitabu zot na ali zin labiri shi ma hikima ce a jiki ne hikima to inda za mu tashi a littafin nahu inda za mu magana a kan anwa al-iraf ko can mun yi anwa al-bina to nau'i nau'i na li'irabi kamar yadda muka faɗa wancan abu duk wani mabni ana gina ana ne akan fataha ko a ko kisra ko ɗauri shine zaka ji mabniyin alal fati mabniyin alal kasri mabniyin alal banni mabniyin alal sukuni mun fuskanta to shine yace al ahwalu allati ta'tari awakhir al kalmatil al mu'rabati arba'un al ahwalu halaye allati ta'tari awakhir al kalimatil mu'rabati arba'un waɗanda halayen da ƙarshen kalmomi al-mu'urabati masu candawa al ne mai candawa al-mabni wanda baya candawa mun yi karatun a darasi na biyu al-mabni ko darasi na farko ne ma al-mabni na biyu ne ko yawwa shine a ka'idar suka ce ma yasbitu akhiruhu ala halin wahid wahidin fi jami'i tarakib yusamma mabniyan wanda halinsa ke kasancewa hali ne guda ɗaya shi ake kira da mabni wa ma ya tagayyiru akhiruhu wa yusamma muraban wanda kuma halinsa yake canza daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan halin shi mabni in a fata yake fata nan shi ne za gan shi in ya zo a tsakiya fata yake in ya zo a farko a fata yake in ya zo a ƙarshe a fata yake mabni kenan mu'rabi ka iya samun shi a farko da fata a tsakiya da kisra a ƙarshe da rufuwa an gane yanzu mun fuskanci ne mu'rabi da ne to shi ne suka ce alti ta atari a wasiru kalmatin mu'raba arba ne abubuwan nan guda hudu su ne akwai arrafu rufuwa akwai annasu fata akwai aljarru aljarru kisra akwai aljazmu shine dauri wata samma anwa al-i'rabi waɗannan abubuwan guda hudu su ake kira da anwa al-i'rabi ko su ne anwa al-bina'i kawai can a bina'i ne suka ce da kai sai suka dan sai suka dan canda maka suka ce da kai suka ce da kai as-sukuni al-fatahu ad-dammu al to nan kuma sai suka dan canza maka annasabu da wai amma duk suna dai arrafa wa annasabu al-jazm al an fuskanta sai suka ce alamat alamatul irabi al arba'un alamomi na li'irabi ana ji guda hudu ne su ne kuma na asali kamar yadda a jima ma mun gaya maka an faɗa shine abdammat ko rufa alfataha fataha alkasaratu kisra as-sukunu ɗauri ka gane abdammatu shine arrafa'u kenan an gane alfatahatu shine annasbu an gane aljarru shine alkasaratu as shine aljazmu an fuskanta yawwa kamar tuni, sai ka ce da shi dan tawale da ko wannan wannan ka ce da shi ta baka lashi eh to wai duk sunai tu waya nuba anha alamatun ukura tuzkaru fi mawadi'a yace waɗannan abubuwan da rufu'a da fataha da kisra da ɗauri ya nubu ana alamatun ukura wasu alamomi na daban suna zama wakilansu ka gane kamar alfin yana zama wakilin kaza wawun tana zama alfin yana zama wakili ne na fata ka gane niyabatan anil fata anil anil anil fati wawun yana zama niyaba ne na rufu'a ka gane ya'un tana zama niyaba ne ta kisra to yace amma ne tazkuru fi mawadiha yace in muka zo wajen za mu gaya maka kaza shi ke zama wakilin kaza naziru zai zama wakilin ali gado da masu zai zama wakilin wani wani zai zama wakilin wani to wannan sai suka ce to amma sai mun zo wajen da za mu iya tura wakilcin kuma wakilcin ya amfani mu buga maka misali a wajen ka gane sannan sai mu ce da kai wani shi zai zama wakilin wani an fuskanta ya ce an nasu da rufu'a da fata ya shi kayan fil asma'i wal afali da fata da rufuwa suna fadawa ne kan suna da aiki an gane idan ka ga abu mai rufu'a ko mai fata to ko dai suna ko aiki ne in ba ku manta ba isu ya kawo muku a karatunmu na nahu da ɗaya فالاسم ما ليست ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا به حتى وعلى suna shine abinda min ko ila ko harbul jarri ke ga cikinsa shine suna yace wal jarru amma kuma kaga ita kisra yaktasu bil asma'i to kaji ita kuma tana wakilta kawai iya suna ne in dai kaga abu kisra a jikinsa to suna ne tallahi talla irin wannan kaga in ka ga huruful jar a jikin abu to suna ne abin ko abin da ke gaban suna ne in ka ga jita to abin kalli abin da ke gaban ta za ga suna ne ka gani nan ma wayali nazmu sabilin najati lil hajji lamun ai tana daga cikin huruful jar to lil hajji alhajji menene suna ne kama yaktasul jazmi bila fa'ali ita su hurufin jarri suna keɓantuwa ne iya suna kawai su kuma hurufin jazmi na ɗauri me hurufin jazmi eh su menene da menene mun yi ana hula da in a shardiya wane ne da menene na Allah ya kiyaye kamar ya tasu bil afali su kuma huruful jazmi harafan da suke dauri suna keɓantuwa ne zuwa ne aiki kaga me arrafu wan nasu su ne suke aiki guda biyu da suna da kuma aiki aljarri aljarru ita kuma tana keɓanta sunaye aljazmu ita kuma tana keɓanta aiki kawai fatahu ah, wan nasab fataha da ruwa suke aiki guda biyu suna da aiki jarra ya suna jazma ya aiki al'amsila misalai a ɗa'iru ya humu tsuntsu yana gewaya alma'u azbun ruwa mai daɗi ne alhisanu jami'un to wannan san wannan jami'un ɗin ba ya layi sai mun zo ran talata ko ranar nahu sai na hudu ko ra'aitu da'iru na ga tsuntsu ya humu yana zagayawa sharibtul ma'a na sha ruwa azban ne daɗi zallalal farisu hitana mahayi ya yi ƙasa da dokin nazartu ila ɗa'ir yahumu na yi kallo zuwa tsuntsun nan da yake zagaya ya ishi sama ku filmayi kifi yana iyo mai a ruwa nazalal farisu anil hisani mahayi ya sauka da kan doki Yu kadu alal Yu kadu aliyul Musba ko aliyu ne aliyu yana eh, kunna ko kuma yana ciran wuta irin wannan kyata ake cewa ko me ake ta yana cinna yau kadu yana cinna ya ishi sama ku kifi yana rayuwa cikin ruwa na ce ina iyo ku ina tunanin kifin da nake sani ya ishi sama ku kifi yana rayuwa ya ishi sama ku ko saboda ana yi muku a waka ku ya ishi sama ku yu kadu ana aliyu yana me ake me ce ne yana cinnar wuta daga fitila ko kuma yana cinna fitilar wuta tunda misali ka ko mu mu da muka tarar da fitila ta ta wacce ake siyan kalanzir kalanzir gidan gidan uwa ko mai lagwani Ta tashabul junudu randuna suna tafiya irin ta mayaka turikul ashjar shine misali kamar bishiyoyin sun fitar da ganyayyaki masu kyau tunan ku sai ce da kai lan yuki da aliyul misba ali bai kunna ba ko kuma bai kunnutar nan daga jikin fitilar ba ko kuma bai kunna fitilar wuta ba kowanne zai hau lan tuzhabal junud rundunan nan ba su rinka tafiyan ba dan tuki da ashjar a'a bishiyan nan ba ta 'ya'yan nan ba kuma gama karanta nan albas duk za su fitan mana da hukuncin da yake so nuna mana sai ce nan kuma lam daman na ce lam tana daga cikin huruful jazm ko lam yuqad aliyu misbah aliyu fa kai bai kunnu wutar nan lam jindi jindiyu dan sandan nan bai tafi ba lam tuqad shajara lam turik shajarat shine ita ma wannan bishiyar bata fitar da ganyayyaki ba albasu bincike a tsa'iru wal ma'u hisanu idan muka kalli sunan a tsa'iru da alma'u da alhisanu na al'amsula na farko na ɗaya da na biyu da na uku aka ce a tsa'iru yahumu alma'u azbun alhisanu jami'un tuta idan muka kalli a tsa'iru da alma'u da alhisanu ruwa da tsuntsu da doki fil amsalati al qism al awwal kullaha asma a misali na farko dace dukkanin su sunaye ne wa hiya fil amsalati thalathatu al ula minhu marfu'atin li anna mubtadi'atun yace sannan kuma a misalai na uku na farko zaka gansa an musu rafu'a saboda su din ne mubtadi'ai ne sun zo ne a matsayin mubtada kuma mubtada ismun marfu'un fi awwalil jumla an gane to shine mai sai ce ra'aitu shine dai wannan da'iru da alma'u da alhisanu kaga adda'iru yahumu mubtana ne da kabari shi ma khabaru ismun marfu'un yakunu ma al-mubtada jumla mufida alma'u azmun mubtada ne da kabari alhisanu jami'un mubtada ne da kabari ana ganewa Allah ya sa wallazi dulla ala rafi'a wujudu dhammati fi akhir kullum mina abinda ke nuna sunaye ne karshen su zaga alma'u akwai rufa alaikum akwai rufa alma'u akwai rufa wa fil amsalati thalathati al-mansuba li anna kullum minha maf'ulun bi a misalin kuma da suka zo na kasa shine wannan misali ra'aitu da'ira sharibtu maa zallala farisa tunan da alhisana da alma'a da da'ira dukkanin sun zo ne a matsayin maf'ulin bi in za ka fasa ra'aitu da'ira ra'aitu fi'ili ne da fa'ili fi'ilin da fa'ili ne to kaga a da'ira maf'ulin bi shi ko maf'ulin bi me ake mai fata ake mai ismin mansubun me ake cewa maf'ulin bi ismin mansubun wa ka alai menene huwa huwa ismun wa ka alai fi'il fa'il ko ismin mansubun wa ya ilayhi fil fa'il gashi nan shi yaya ya dalibul irab me yake cewa wayar wayun sabul maf'ul bil inda indana ka qaulika qad nadal mu'azzina lizuhuri ko haka ne dai kuma dai ba ga wani dai mun kawo amma dai muna sa ran haka a can wannan misalin misalin fa'ili ne ka ƙaulin kanna dal mu'azzin ba shi ba wayin sabul mafun wallahi to nasit to shine nan a ɗayar da alma da dukkanin dukkaninsu mafuulai ne bi kaga sun canza kenan kaga shi da mun anan yi ne ki nuna maka misali murabi kenan ba mabni ba a can mabni in ba ku manta ba kam kam da ta zo da amsa amsa da suka zo duk ba su canza ba wa fil amsalati salasati al mansuba li'anna kullun minha maf'ulun bi saboda maf'ulun bi ne yasa aka musu fata wallazi dalla ala nasbiha abinda yake nuni akan fata da aka musu wujudul fata fi akhir kullun minha samuwar fata a ƙarshen dukkanin su a da'ira ko alma'a alhisana wa fil amsalati salasati salisal majrura لأن كل منها مسبوقة بحرف الجر بحرف الجر a kuma misali, na ukun da suka zo kasa za gansu an musu kisira ne saboda me harfin jarri ya riga su zuwa kamar me nazartu ila da'iri ya ishi muku filma'i nazal al-farisu anil hisani an fuskanta yawwa wallazi yadullu ala jarraha wujudi kasrati fi akhir kullum min abin da yake nuni dole a yi musu kisran nan saboda zuwan harfin jarri وبذا نرى هذه الأسماء قد تتغير أواخرها من الرفع إلى النسب ثم إلى الجزم kisa muke gani halayensu yana canza daga fata rufu'a kisra zuwa ɗauri wa idan anan muke fuskanta wa idan anan muke fuskanta fala budda an takuna mu'rabat dole ne wa'annan kalmomin zamanto mu'rabai so da shi mabuni baya canza mu'rabi shi ke canza wal kalimatu haka kuma idan muka duba kalmomin yuqadu tazhafu turaqu bil amsal da kismar salis sani a misalai na biyu af'alun mubari'a fi'ilai ne mubari'ai wa hiya fil amsalati thalathati ula a misali na farko min hadha al-qism wannan kismi marfu'atin ita dukkanin su za gansu an musu an musu rufuwa yuqadu tazhafu turiku ko su za gansu a misali ga sunan gabaki daya an musu an musu an musu rubuwa an musu rufuwa ko likuliha minan nawasib wal jawazib saboda an nawasib da harfan da suke sawa a fata da harfan da suke sawa a kisra ba su zo ba wallazi dulla ala rafi'a wujudu dhamma fi akhir kullum mina abin da ke nuni akan haka saboda an karshen zaga gabaki daya an musu rufuwa وفي الأمثلة الثلاثة الثانية منه منصوبة للدخول لن أمسى عليكما نأكو إن دسك الوقفة ذاك أمس فتحني سوى دزوال لن كو لن يوكدا لن تذهب لن توريكا سوى لن تنا cikin حروف hurufu maza hurufun nasbi للدخول لن عليها wallazi dulla ala nasbiha wujudul fatihati fi akiru kullum mina abin da ke nuni akan haka samuwar fataha a karkashin kowannen su wa fil amsalati salisati al-akhira a misalai na ukun karshe majzuma za a gansu an musu rufa ne lidukuli adatil jazm alaiha saboda faruwa harafi na aljazam dauri akan su wallazi dulla ala jazmiha abin da ke nuni akan daurin su haka wujudu sukuni fi awakirha samuwar ɗauri a ƙarshensu wa biza nura da haka ne muke ganin an na a af'alu haƙiƙa waɗannan ayyuka ta qad tagayyarat awakiraha ƙarshen su yana candawa min rafi'i daga ɗauri ila nasbi zuwa fataha awul jazmi ko ɗauri min rafi'i rufa ko fataha ko ɗauri wa idan saboda haka labudda an takuna more ba dole ne su zamanto نعم حرف الثاء ثائي الثائي لمن يا أيها المغرور تهوى من الوفر الموفر والأساسي لمن يا أيها المغرور تهوى من الوفر الموفر والأساسي ستمضي غير محمود غير محمود غير محمود فريدا ويخلو بألا بعلو إرثك بالتراث فتمضي غير محمودا فريدا ويخلو بعل إرثك بالتراث ويخذلك الوسي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي السياسي ويخذلك الوسي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي سياسي wa qadu wa qarta wuziran murrijah murrijahin murr murr jihinan yusaddu yusaddu alayka subulul imbiasi wa qad waqarta wudhran murjahanan yusaddu alayka subulul hirzun wala وذر fama laka min giyasi fama laka gaira taqawallahi hirzun wala wuzurun fama laka min giyasi wannan ja haka shi ya ji jiki wala da ko zo bazar liman ya shine nan kaga ce ila ilamata zuwa ina ne ko gawane ne ko zuwa ina ya ayyuhal magrur ya kai wanda duniya ta ruɗe sa ta hawa ko kake tattara wannan dukiyar taka kai wanda duniya ta ruɗawa ka da aiki ko yaushe sai sai neman kuɗi ba wata ilma ba iri na ne ke waka ci a jikinka to ta hawa zuwa wa kake so ka tattara wannan kuɗin minal wafuri take kokarin ta alwafar shine tattarawa almuwaffar abin tattarawa wal asasi shine kuma al asas ne dan abin da za a ji daɗi a cikin duniya shine mata'ul bait abin da za a ji daɗi a cikin duniya baitin abin da yake nuna mana wai shin ma in ka tara kuɗin uban wa kake tarawa shin kana tara kuɗin ne dan in ka rasu aikin Allah ko koyi aikin Allah da su ko ko kana tara kuɗin ne dan a ce ka tara satan bi ce wallahi da sofa zaka tafi ka bar duniyar bayan ka gama tattarawa gairi mahmudin gaira mahmudin zaka tafi kuma ba abun ana gode maka ba ɗayan naka ma ba za su gode maka ba faridan kai kadai zaka bar duniyar nan ka gama tarawa amma ne ba a gode maka ba kuma kai kadai zaka tafi me ba gode an zo ana rabon gadan ana duka ana ana faɗa ma ana zage-zage billahi lazi sai ni an bani kaɗan <laughs> to hige na tun da ba ka riga ka gama tarawa ba in ba a yi wasa sai aje a sha giya ma da kuɗin da ka tara sai aje a nemi mata da kuɗin da ka tara sai aje a cace da kuɗin da ka tara waya halu tofa waya halu ba'ali irsika sannan kuma mijin matarka da ya aura shine ba'ali irsika mijin matarka ya halu ya keɓanta bittirasi da wannan abin da ka bari a duniya shine tiras tiras ne abin da mamaci ya bari na ilimi ne ko ko na dukiya ne to mijin matar ka sai je kuma a shi gashi an tara mai dukiya sai je yawa kaga daidai kenan kaga shine waya khallu bale ya rasa Shi shine in kun manta a jiya muka ce wa fi man lam nuwakhiluhu bi falsin wa qimati habatin qabla al-mati a cikin wanda za su dukiyan nan akwai wanda ma ba shi da gadan ka na sisi suna da kashi wanda to gashi nan waya kalu la irin ga bin tirazi mijin matarka ka tara mai ga nan sai zo tattara kan duke ba kamar kananan yara bari har da kananan yaran naka ma zai biya yau ya da ne da zan samu wannan shau na zero ai ai kwarai ku hakan nan ina kuka ina Allah jikan baban ku <laughs> Allah ga duk karatun da kaga da zamu kullum sai na ci a kawo kaza tufal Allah karatu ana cin kaza ta ai ga karatu zai fi daɗi a to ma sa mun muka tashi karatun ko da ko shi zai mai kullu wallahu ko Allah ya ganshi ya kaga mu wata ilmamu da sauki sauki waya hazulkal wasiyyu ita sannan wanda kai wasiya akan ya kulan maka da dukiyarka ko ƴaƴanka zai wulakanta ka ba zai bi wannan wasiyar taka ba bila wafa'in ba zai cika wannan wasiyar taka ba wala islaha ba zai bi da wannan dukiyar taka ba dan a yi wani abu mai kyau wala islaha ba zai gyara maka ba mai amrin wala al'amari siyasi ca shi yawa shine al'amarin da ya ɓaci shine ciyaci da ca e ta hausa zicciyaci ne da ba zai ba hanyar da zai gyara maka wannan al'amari naka da ya ɓaci ba wa ƙadwa ƙarta wuzuran marru jahinan waƙad haƙiƙa waƙarta ka tara wuzuran laifuffuka marar jahinan shine irin masu nauyin nan da yawa yusaddu alaika wanda za su yi maka nauyi yusaddu alaika wanda za su yi maka nauyi su hana ka ka bi me subulal imbi'azi hanya wacce za ka bi ta ka haɗu da Allah lafiya a ranar tashin gobe alkiyama abin da ake so in mamaci ya rasu ya bar wani abu nashi abubuwan nan ya to a misali da aka bin mai a gina mai su kamar sadakatar jariya ya bar kuɗi shi ne yayan nashi wani ya gani bari in gina baban mu makaranta wani ya gani eh, amma sa sunan shi ma Allah ya dinga kai ladan gare shi kuma shi mamacin mamacin shi ake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana idan mutum ya mutu in kaba amalahu illa min salasa sadaqatul jariya aw ilmin yantafau bihi aw waladin salihun daula ka gina rijiya ko makaranta ko ka bada ilimi wanda ilimin nan koyaushe in mutum ya dauko ce bismillah karanta wani wajen yana da kana da lada ko kuma wani ɗa wanda zai rike maka adda yanzu wannan ko wani ɗa ne yake ba mahaifinsa in ma tashi shadda shi kokarin kashi Allah ka bani kuɗi Allah ka bani Allah ka bani wani kaza a jaraba jaraba wannan ba sai ta ci amma mutum ba za ka je na addu'ar Allah ya sa ya ci jaraba ubangiji ba ni da ban taɓa jiya zana Allah ya sa mu ci jaraba rana alƙiyawa ba Allah Allah zai malaman nan kaza kaza ba ilaji sai ba ga babban fizik da ba ilaji a gaban ka siradi wa haulul hashiri afza'u kulli amrin menene idza nudibina adama lil hisabi ko farko farko wannan ya gaya mana shi mace wa haulul hashiri firgicin tashin alkiyama za'u kulli amrin ya fi komai firgici idza idza udu ibina adama lil hisabi idan aka kira wani dan adam a ce da yi zuwa yi maka hisabi famalaka yace ba za ka samu ba gaira ta kawallahi ba tsoron Allah ba hirzan wani abu wanda zai kare ka babu wani abu da zai kare ka ba tsoron Allah ba wala wuzurun babu wani laifi wanda zai kare ka zuwa damkar ubangiji fama laka min giyasi ba ka kuma da mai kutar da kai in ba Allah ba abinda kuma ake suka koma ga Allah astaghfirullah alazim wa tubi Allah Allah ka ba mu ka ba mu kubuci kubuta na alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana wasiya da bukatun su Allah ya biya mana da mu da su gaba ke da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah ka ba mu lafiya abin da ke damu Allah ya yi mana Allah ka ba mu lafiya ta jiki da ta aljihu Allah ka ba mu lafiya ta jiki da ta aljihu اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد كالله ورسول الله وسيلته فأنت لا يا ولكل كرب عظيم ففرج عنا منان في بسير أسرار بسم الله الرحمن الرحيم